Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar lahadi uku ga watan yuli na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sir sarfil hashim gumel an gwabza kazaman fada a yankin donbas da ke gabashin ukraine a jiya asabar yayin da sojojin rasha suka kara kaimi kan har-har a birnin lischanks rasha dai na kai hari ne a yankin yayin da sojojinta ke neman ƙara zarfafawa cikin yankin mai masana'antu wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan har hare na baya-bayan nan tun bayan kasa kama birnin cape bayan mamayar da rasha ta fara ta ranar 24 ga watan fabrairu yan awaren ukraine da ke samun goyon bayan rasha sun ce sun kewaye birnin andre motoko wakilin rundunar yan awaren ya shaida kamfanin dillancin labarai na tas cewa 'yan tawayen lugans da sojojin rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin Liz Chance ƙawanya. Sau'i kaɗan bayan wannan bayani, sojojin kiran sun musanta cewa an kewaye lis Chance, amma sun ce ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a wajen birnin. A jiya Asabar wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur. a wani bangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen kasar a jiya asabar da nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan babban birnin kasar tripoli da sauran garuruwan kasar a ranar juma'a inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin toprak Zanga-zanga ta ranar Juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin kasar da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin Tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ta yi a Geneva. Rikicin yanzu ya ta'allaka ne a kan batun cancantar 'yan takara a cewar majalisar ɗinkin duniya. Libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan Disamba, biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da ƙaddamar shari'a masu neman shugabancin kasar da ake cece kuci da kuma kasancewa da 'yan damfara da mayakan kasashen waje a cikin kasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar kasar Iran ya Allah wani da harin baya bayanan da Isra'ila ta kai kan kasar Siriya a jiya Asabar. Ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa a arewacin Siriya. kalaman na ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa kasar ta siriya inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an kasar ta siriya iran da yana ɗaya daga cikin masu mara shugaban ƙasar siriya bashar al-assad baya inda ta aiki da dabban mayaka daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yakin siriya na tsawon shekaru goma sha ɗaya yakin ya yi sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da raba raban al'ummar ƙasar daga mahallansu waɗanda suka kai miliyan 23 kafin yakin. ziyara Hussein ta zo ne sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon inda ya raunata mutane biyu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Siriya suka rawaito. daga ƙarshe jiya asabar hukumar falastini ta ce ta bada harsashin da ya kashe 'yan jarida al shirin abu alka ga ƙwararrun masana harkokin bincike na amurka inda ta ɗauki matakin warware takaddamar da ke tsakaninta da isra'ila kan binciken mutuwarta abu akle wata gogagge 'yan jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen larabawa an harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani samami da sojojin Isra'ila suka kai a ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijira na Janin da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye. Falasɗina tare da abokan aikin Abu Akli da ke tare da ita a lokacin sun ce an kashe ta ne sakamakon harbin da Isra'ila ta mata. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta samu kanta ne a tsakiyar wani artabu da 'yan bindigar Falasɗinu, kuma ba za a iya tantance kowane bangare ne ya kashe ta ba ba tare da nazarin harsashin da aka harba ba. Falasɗina dai sun mika harsashin suna masu cewa ba su amince da Isra'ilawa ba. Babban lawan Falasɗinawa Akram Al-Khatib. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai ne. kasuwa To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah shirin kasuwa akai miki dole ya leƙa nan kasuwar raguna da ke afo a nan Abuja don jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago da ke nan apo a Abuja. Sunana Nuru nuruddin sadiq adam amma inkiya shi shine dini kasuwan nan dai mun dawo ne sabo so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba kaya ba tsada akwai sauki kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu da yadda kake so kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan eh ba iya kowace shekara ba akwai lokuta da suke zuwa da yawa wanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin mutane za su bukaci siya su biya wayannan bukatun babban sallah shine dai kasuwa sai ya cike cikakkiya wayanda baki na gurare da yawa raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda mutum yake tsammani ma akwai a wannan kasuwa kamar irin chadi mali niger cameroon others countries da haka na afirka insha allah za a samu irin dabbar ana to ga wani rago nan da nake gani kahon shi masha allah shi dan wanda kasa ne namu ne na najeriya kuma na arewa gida kamar wannan za mu iya sayawa naira dubu ɗari da saba'in hmm. zuwa da tamanin insha allah za a samu shi kuma wannan na kusa da shi fa wannan zai iya kaiwa dubu ɗari da sittin ga wani shi ma dai kosashe haka da ba su kin ko da irin su ma wayannan ba na kasan nan bane eh su kuma da da wayannan na chadi ne wayannan wayannan to su kuma sukan kai nawa gaskiya kudin su yana da yawa kamar dari ana samun 600 700 saboda foreigners ne yes ba na kasan mu bane ba kowa ne san irin su ba kuma ila to suna da wani bambanci ne da namu na kasan nan bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu saboda baki na kasan mu ba mu da wadatattu irin su mm. so sai Allah ya sa musu wani kwarjini da yakan kusa ya wuri namu ga wanda bai sani ba don rago ɗaya ne hakan ya sa suke da tsada ko da gurin shigo da su da kuma wasu abubuwa da ake yi hakan ya sa suke da tsada. yaya batun ciniki ana samun kwastoma? eh alhamdulillahi mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu daga sun zo can sai su yi tambaya kuma akwai mutanen mu da suke zama a can mu bar gurin gaba ɗaya ba har lokacin da aka ba mu notice cika akwai sauran mutanen mu idan masaya sun zo ba su san guri ba sai a rako su nan a zo a sayar musu kasuwa yadda ya kamata. tun da aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwan a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa domin allah kasuwa na allah ne ban sai da rago kudi mutum da aka fara amma wa'insu sun sai da sunana isiyaka muhammad amma an fi sani na da shehi ga wani rago na ina ganin shi ga kohon shi masha allahu me kala biyun nan shi kaman yakan tashi a nawa jiya dai wani ya price na shi a 145 a bara ya fi haka amma bana babu kuɗi mutane ba sa shigowa in kidi yanayin kasuwar wanda suke ake sai da kayan ne kawai a cikin kasuwa ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna ba inda ba ma kawo rago yanzu ke ga kamar wa'annan da suke gabana dukkan su daga zamfara ne amma akwai na Nijar akwai har na Chad a cikin ragunan wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su iso don baran mun sauke kaya nan oba amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kaya ma sun fi nan daraja. To tun da kasuwan nan ta fara za ka iya gaya min kamar raguna nawa ka saida? Eh a gaskiya ke san ni dila ne. Ina da mutane da yawa. Ina kawo kaya ta ko ina. A takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke tirela biyu kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin tirela ba kayan da suke a ƙasa. Sunana Abdulmalik Hussaini daga Kaduna nake. Wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa? Eh mu kalubalen da muka fi fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya amma mun samu mai gidanmu da ya karɓi mana gurin ya yi ƙoƙari ya samo mana motoci wanda su rika zuba mana ƙasa saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin har dukiya su ga har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu. Ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta? Eh suna fuskantar kalubale a shi sa kika ga mun yi rumfuna saboda irin akwai waɗanda su ba sa son ruwa sai mu zuba su a ciki kuma duk da haka ana bin su da allura saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba ana yi musu sannan shanu ma kamar haka su ma duk tafiyansu ɗaya su kuma awaki ya dai fadi kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta. Assalamu alaikum na Isyaku Umar amma ana mun lakani da baban Aisha Garki. Shin kai me ka kasa? Ni na kasa shanu da raguna. Ga wata sanan da nake ganin tozanta san barka shin kamar ita ta kan kai nawa? Yanzu wannan san zai kai kai 310-320 na da sa a nan ana samun 600-500-700 yaya ciniki ana samun masu zuwa sai? eh alhamdulillah ana samun masu zuwa sai yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu to alhamdulillah gaskiya tsakaninmu da junanmu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya akwai kyakkyawan mu'amala tsakaninmu me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake shine babban kalubalen sai kuma wayansu daga cikinmu masu kananan karfi don duk yadda kake son kasuwa sai kana da jihari eh, shine babban kalubalen da ake ciki sunana alhaji idris dogo kasa harawa da dusa da kowa da kai abincin rago da saniya abincin ragonan da kake sayar iya masu sai da ragunan ne suke siya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje akwai kwastomomi daga cikin gari a sakwara mai ta ma'ina ne duka da inibir abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin me wannan wannan ko wake ne waccan ƙaƙayin dawa wannan dusa alkama kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago rago in aka yi wannan mis din aka bashi wannan abincin zai ci wato sai an hada su su uku. hada an yi mis guda uku sai a ba rago sannan kuma akwai harawar gyada shi kuma daban ake ba su. Kwanan nan da naga an ajiye a sama kamar shi nawa ake sai Eh wannan kwanan ana sai da shi duk kwano 300 uku biyu da hamsin. To masu sauraro daga haka kuma muka garzaya kasuwan wuse don jin farashin kayan masarufi ganin cewa yanzu sallah tana karatu mu. Sunana Ibrahim Usai Market. Me da me kake saidawa? Ina saida kayan provision kamar su shinkafa su wake abinci su taliya su man gyada da dai sauran kayayyakin abinci yaya farashin kaya wannan shekarar musamman ma yanzu da sallah take gabatowa eh a gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa wani sa'in za samu sauki wani sa'in kuma za ki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su siga da azumi dai mun sai da siga buhunta dubu ashirin da biyar da ɗari biyar amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen dubu ashirin da tara da ɗari biyar da sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya hankali musamman su wake da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo tunda su ne ake amfani da su yau da kullum su kuma ya farashin su eh, su ma gaskiya dai wani sa'in zaki ga farashin nasu ya hau hau domin ita ma saman bita da muna saida ta pieces ɗinta 650 yanzu to ya kara kuɗi ya koma 700 man gyaɗa fa man gyaɗa kai man gyaɗa shi ma gaskiya ya kara kuɗi Naomi sunana eh, Madam Naomi na ga kamar kamar kin zo kin cika ledoji kin yi cefani <laughs> to yaya gaskiya abubuwan suna da tsada sun yi tsada wannan doya uku kin gan fata naira da kuma kin gan irish nan wallahi kowane kwando ɗaya 3000 eh, mun biyu muka iya siya da doyan da gwaza duka duka abubuwa sun yi tsada da onions kuma babu ma tumatir ma ba ni 500 wallahi kin ga wanda aka san man nan gwaran 700 gashi nan kin gani wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke A'a ina ma wannan shinkafa zan da kada kawan dafa sunana abubakar sadiq daga ina akwai doya akwai dankali akwai tumatur akwai man gyada akwai manja to yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato to wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai ya hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba sake dubu biyar dankalin tura muna sai da kwandon kwando ne dubu uku da ɗari bakwai tattasai muna sai da dubu biyu da ɗari hudu ta rugushi kuma dubu uku kashin doya dubu bakwai da ɗari biyar momi suna zuwa yan ha gaya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya biɗe ragi a rage mai ya saya. to masu sauraro duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin kasuwa akai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka dangane ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar ni muke mana fatan mu kasance lafiya. Shirin BOA Hausa kasuwa miki ne Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Rabin Dan Lami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria Kaduna District. Yau zan yi magana ne akan a lokaci kamar haka cikin littafin Esther Sura hudu aya goma sha hudu yana cewa gama idan kin yi shiru a irin wannan lokaci to taimako da ceto za su zo wa Yahudawa ta wata hanya daban amma ke da gidan iyayenki za ku halaka wa ya sani ko saboda irin wannan lokaci ne kika sami wannan makami wannan lokaci na so magana akan a lokaci kamar haka esther ta iske kanta a matsayi na daraja na ɗaukaka na girma domin irin abin da suke fuskanta a wannan lokacin yau muna fuskantar ababa daban-daban ina so in ce a lokaci kamar haka lokaci ne da zai kamata ka yi addu'a a lokaci kamar haka lokaci ne wanda bai kamata ka yi shiru ba a lokaci kamar haka lokaci ne wanda za mu zauna kowane lokaci cikin ruhu muna addu'a muna kuka sai mun ga Allah ya tunayen mu a ƙasan mu a duniya gabaki daya ina kira ga kristoci a duk inda suke kuna saurara na cewa a lokaci kamar haka Allah yana saurara yana jira ya ji kukan mu domin haka ina yin addu'a gare ka ina yin addu'a gare ki cewa Allah zai zuba ruhunsa sabuwar ruhunsa a bisa iyalinka domin ka tsaya cikin tsakaninka da jama'arka tsakaninka da Allahnka a lokaci kamar haka ka yi addu'a da naciya addu'a da dagewa cewa kana so ka canji ga Allah ya juya rayuwa da kuma yanayi na al'umma ubangiji na gode maka ina roƙonka ka yi aiki na al'ajibi cikin jama'arka ka yi aiki na warkarsuwa na yantarsuwa na kubutarsuwa na ceto kai kuma yi albarka da jama'arka wanda suke saurara na wannan lokacin na ba da gaskiya Allah ka ji ka an same ni saƙon nan a lokaci kamar haka ya ubangiji ka kawo wannan yanayi zuwa ga ƙarshe da jama'a ka suke fuskanta na gode da mu za ka sanya albarka domin yesu mai ceton mu amen madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary a turance. so mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun fi feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sauki. sunana fai ya gabdo eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan ya zo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan wata hanya aka bi aka magance su zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za za a shashafa nan dai. To sunana Bilamin Idris Gurbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar taba. Eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai za ta faffashe jini yana fita cuta da sauransu wurin da ma bai fito ba za su yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damuna Amina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kamar abu wanda da yake nan Abuja na gita su ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina a Hausance bai ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria. Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganin ta a yara shin daminar ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um kwarika kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwarika haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din. Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara biyu zuwa goma wani lokaci ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko ba ta yi kwari ba ba ta nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida ɗin akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanne haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irinsa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papilla urticaria ko kurajen damina wato wasu 'yan kuraje ne ƙanana masu ƙaiƙayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe ike ba ana rufewa da kaya yawanci za ka ga ba kurajen kuma abin da ya sa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka za zaka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarza ne saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafu kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Um, kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin ƙaiƙayi. saboda haka idan yana ma yaro ƙaiƙayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa a to banda wannan kuma yawan susa ɗin. shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya caɓewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an ɗan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya fiyewa tsakanin shekara biyu zuwa goma to zaki ga in sun kaɗan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwar su tabon da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗayi ba ne ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato karzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da ƙurajen damina wato papilla urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina. To akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papilla urticaria ko ƙurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su um, wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke ɗauki a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara ɗin to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage ƙaiƙayi ɗin da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen um, to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.